ranar Juma'a 23 ga watan Satumba shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Yau 23 ga watan Satumba aka soma babban zaman taron sallar lasar gishiri karo na 57 a garin Ingel a jihar Agadas Muru'in na bana shine kiyaye cimakar dabbobi da haɗin kan mazauna karkara. Shugaban ƙasar Nijar Bazum Mohammed ya taɓa batun bukatun ƙasar Nijar a game da matsalolin canjin yanayi a cikin ƙasa jiya a lokacin babban zaman taron Majalisar Ɗinkin Duniya a garin New York. A rahoton namu na musamman zai karkata kan yadda masu sana'ar jagora cewa da gid ke tafiyar da ayyukansu. Da fatan an wuni lahiya ga labarin kamar yadda suke. kiyaye ce maka dabbobi da haɗin kan mazaunan karkara shine madubi karo na hamsin da bakwai na babban sallar lasa gishiri cewa da kirisale da ta soma yau da safe ko kuma in ce yau kin wannan 23 ga wannan watan a ingal da ke jihar agadas ganin cewa ƙasar niger ta kunshi miliyan 52 na dabbobi kiwo na ɗaya daga cikin muhimman ayyukan da 'yan ƙasar suka sama gaba abdulkadir tinjani ministan kiwo na ƙasar niger ya yi jawabi a lokacin buɗe sallar ga kuma abin da musamman ya gutsuro mana Abin tuni a nan Nijar muna da kan dabbobi daban-daban da suka kai miliyan hamsin da biyu. Kiyo ya kasance ɗaya daga cikin ayyukan da ake tunƙaho da shi kuma yana kawo amfani wajen kawo tallafin ci gaba ƙasar Nijar da kashi goma sha ɗaya cikin ɗari. Ya kasance sana'a ta biyu da ke kawo amfani ga ƙasar Nijar bayan ma'adinai. Sai dai ɓangaren kiyo yana fama da matsalar wajen ci gabansa wanda ana iya lissafa fitar da albarkar wajajen kiyo da kuma illar canjin yanayi da rashin saka jari a fannin kiyo da rashin tsari saboda waɗannan dalilai ne a wannan karo na 57 na sallar lasar gishiri aka ɗora maudu'in sallar bisa kare abincin dabbobi da kuma ciɗaya zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya Shugaban ƙasar Nijar bazum Mohamed ya bayyana jiya gaban Majalisar Ɗinkin Duniya irin bukatun da ƙasar Nijar ke nunawa a game da matsalolin canjin yanayi abin da ta haifar. Jumlar kudaden da ta kai miliyar dubu da ɗari uku na dalar Amurka su ne ake hasashen sakawa a cikin wannan al'amarin. Musu kaɗan daga cikin furcin nashi da Asuma na Shina ya fassara. Des preuves alarmantes émanantes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution. Shaidu masu ban tsoro daga gungun kwararru na gwamnatoci game da tafiyar yanayi a nuna cewa kila an kai ga wani matsayi na motsawa da kuma juyawar da ba makawa kuma an wuce haka sanadiyar sauyin yanayi nahiyar Afirka na fuskantar haɗarukan tsanantar matsalar cimaka, kaurar al'ummomi, fari mai maimaitawa da kuma matsin albarkatun ruwa. Ta la'akari da gaggawa wannan hali ina bayyana amincewar Nijar da shawarar masu tattaunawa na Afirka game da sabbin muradu na miliyar miliyar uku na dolar daga nan zuwa shekarar biyar domin inganta shirin fuskantar kalubalen yanayi. Har ila yau, sauye-sauyen yanayi su ne dalilan saukar ruwan sama masu karfi da kuma karuwar yanayin zafi da ya wuce matsakaicin zafi na duniya. Saboda haka kasar Nishar ke ba da muhimmanci na musamman ga tsarin samar da babbar tsanwar katangar itatuwa daga cikin shadawali na daga nan zuwa shekarar 2060 na tarayyar Afirka. 2063 Daga 23 zuwa 25 ga wannan watan, 'yan ƙungiyoyin fararen fulla masu ra'ayin kare muhalli na bikin karo na uku na ƙasa da ƙasa dangance da batun muhalli a birnin Yamai. A dalilin haka ƙungiyar IODD yau da ta dasa itatuwa a asibitin Dar es Salaam a cikin da'ira ta biyu. Hammani Dare shine shugaban ƙungiyar, Yama Habibu Garba ƙarin haske. Wannan aikin yana kan halartar mu ga festival ɗin ƙasa da kasa karo na uku da ya haɗa ƙungiyoyi 260 daga ranar 23 har zuwa 25 ga wata. Ya wajaba ga dukkan ƙungiyoyi na su yi ayyuka na azahiri kan tsarin ci gaba mai ɗorewa ga al'umma. Yau mun dasa ice goma kuma mun kawo wa jami'an kiwon lafiya na CSC itacen shubka 40 da za su dasa su kula da su. A gare mu aiwatawa ce da ke cikin tsarin bunƙasar da festival ɗin ƙasa da ƙasa da kuma tsarin ci gaba mai ɗorewa na CSC ɗin Dar Salam. Ƙasar mu yankin Sahel ne mai hamada kenan al'ummar Niger ya kamata zartar da ayyukan shuka itacen kariya don kokowa da hamada fari da canjin yanayi. A game da babban zaman taro na 77 na kasashen Amurka da ke wakana a New York, an gudanar da wani zaman taro na musamman na kasashen sai da yawo jiya da marece. shugabanni na kasashen yammacin afirka sun ɗau alwashin ɗaukan tsauraran matakai ga sojojin na ƙasar gini a ciki suka hada da aikata waga ta musamman a birnin na bamako a ƙasar mali don ganawa da hukumomin ƙasar a game da batun sakin sojojin ƙasar cote d'ivoire 46 da magabatan ƙasar suka tsare tun goma ga watan shekara 2022 kamar yadda rfi ta bayyana. a jimilce mutum 250 ne basu da matsuguni a ƙasar niger daga 21 ga wannan watan dangance da ruwan da suke ta sauka kamar daga bakin ƙwarya bana in ji ma'aikatar da ke kula da kariya al'umma wannan rahoton ya nuna cewar mutum 179 suka rasa rayukansu 130 gidajen ne suka rinza kansu 49 kuma ruwan ne suka tafi da su jihar maradi nan ne abin ya fi kamare inda sama da mutum dubu saba'in ne basu da matsuguni yayin da saba'in da uku kuma suka riga mu a agadas ita ke da karancin jama'ar da al'amarin ya shafa inda mutum 696 ne basu da matsuguni mutum uku suka rasu kamar yadda rahoton ya bayyana a cikin gundumar gaya ƙauyen tunga gumbi ruwan kogin isa sun yi ambaliya kan shi a wannan lokacin na damina matasa ne suka dukufa wajen jigilar al'umma zuwa wancan gefen na kogin duk da cewa aikin na sa kai ne amma dai matasan na samun na kashewa kamar yadda za ji a cikin wannan rahoton da fadel alu ya shirya mana 'Yan makonnin bayan nan akwai wuya daga wani gari aje tun gangunbi da kafa 'yan garin Alatilas sai sun shiga kwalokwalo sufurin da matasa ke yi a fadar mazauna garin. Yanzu da ka zo garin idan ba kwalokwalo ba ka iya shigowa garin don haka ne ba ma iya barin kwalokwalo kuma ka gani ko karamin yaro ne dole ne ya fitar da kwalokwalon waje saboda ya gaskiya domin ratsa ruwa matasanmu da ke nan ba sai ka biya ba domin su ratsa da kai. Yau ba za a iya kin wannan tallafin da matasan masu kwalokwalo ke yi ba da ke kai kawon da ke shigar musu 'yan kuɗaɗe. mu ɗaukan mutane muke a kwale muna tsallakar da su ruwa idan mutanen gida ne ba ma karɓar ko dala biyar amma in baki ne muna amsa dala arba'in muna samun abin da za mu bai wa iyayenmu sannan sauran mu yi amfani da su yau juma'a ce akwai wata kasuwa da ke ci da ake kira karma a can bene. muna ɗaukan mutane mu tsallakar da su a kwale da yamma mu mai da su dala ɗari ne muke karɓa ga kowane mutum zane o dala irga kwanda gora banda daukar mutanen matasan masu kwalo kwalo suna kamun kihi domin daidaita abincin dare kuma su sai da sauran ana ci gaba da gudanar da baje kolin hotuna har izuwa 22 ga watan gobe a nan gidan al'adu na kasar faransa da ke birnin yamai mahalarta da dama sun bukaci ɗaukan hoton da bai da launi kamar yadda zuku ji a cikin rahoton na alela nuhu hotuna 60 da aka zaba daga dimbin wasu ne aka baiwa jama'a damar kallo albarkacin wannan shiri na bashe koli jerome laber mai bada horo da ya bashe kolin hotunan na da doguwar kwarewa a wannan sana'a ya kuma yi karin bayani kan zaɓin sa na hoto baki da fari ina kamnar zubin baki da fari saboda garwaye shi ta gaskiya ce yake baki da fari shine a gani na hakikancin gaskiya akwai wani babban mai ɗaukar hoto mai suna hudalka da ke cewa mai ɗaukar hoto a cikin hotunan shi kamata ya yi ya nuna nuna faɗar wasu abubuwa idan ba abubuwan faɗa to hoto ne kawai yake ni kuma iya yanda zan iya zan ƙoƙarin sanya wani abu a cikin hotuna na ni mai ɗaukar hoto ne ƙwarayar shekara arba'in na fi kasancewa kusan tsohi kuma ina son in sanar da matasa wannan shine ke bani sha'awa. Hakika wannan fasaha Jerome ya koyar da ita ga matasan Nijar kamar Maryama makwai. ta ce ta ƙara da abubuwan da ke ƙawata hoto domin ta isar da sakonni tana kuma gudanar da wannan sana'a ne cikin ƙauna. na zaɓi ɗaukan hoto abu ne da ke burge ni a gare ni foto kamar wani bulaguro ne kake yi in kana yin shi cikin wani yanayin jin daɗi nake shiga in ina ɗaukan foto kowane ma'aikaci in yana aikin sa yana yin sa ne don bayyana yadda yake ganin abubuwan wasiƙa da nake miƙawa ya danganta da maudu'in da na ɗauka. Wannan shirin bashe kolin hotuna zai ci gaba da gudana har zuwa 22 ga watan Oktoba mai zuwa. 'Yan kallo za su sami damar ganin hotuna da dama masu ɗauke da sakonni daban-daban. jiya ne aka yi bikin sake buɗa sabon dandalin ƙasar amurka tare da jadawalin koyon harshen ingilishi mai kula wato da tafiyar da ayyuka ofishin jakadancin ta bayyana cewar wannan sabon gurin zai kasance fage na kyautata hulɗa da kuma zamantakewa tsakanin ƙasashen ga dai uwar gida suzanne ingarni a cikin firarsu da almankaila 'Yan ƙasar Amerika suna son su ga al'ummar ƙasar Nijar ta wadata. Tsarurruka kamar su tsarin The American Corner of Nyame na ba wa al'ummar ƙasar Nijar ilimi da sani da suka dace don bunƙasa cin gishin kansa da ƙarfafa al'ummarsu. Yana da mahimmanci ga ɗaliban jami'a da ke fatan ci gaba da karatunsu a Amerika da malaman da ke son ƙarin iliminsu. Yana da kuma mahimmanci ga 'yan ciwa-ciwa, 'yan kasuwa, ma'aikatan gwamnati da sauran ma'aikata masu zaman kansu don amfani da shi a cikin duniya. Iya turanci yana ba da damar samun ci gaban ayyuka da kuma damar samun ilimi. Daga bisani ina farin cikin sanar da ku cewa American English Language Program ya dawo da ayyukansa a Yamai. ayyukan zaman taron congress a karo na biyar na haɗaɗɗe ƙungiyar ƙwadagon ma'aikatan ƙasar niger yan sun zo ƙarshe shi a birnin yamai magatakardar ƙungiyar mai barin gado jibril idrisa shine ya sake da wa'anda zai ci gaba da jagorancin ƙungiyar tsawon adan da doka ta kayyade umar musa masallaci mai kula da yaɗa labarai ya bayyana masu kinota ga zubo batutuwan ƙarshen zaman taron Ta fuskar kudurori mun mai da hankali kan yanayin rayuwa da aiki na ma'aikata baki daya, inda muka mika kira ga gwamnati domin sake duba albashin ma'aikata tare da la'akari da tsadar rayuwa ta yanzu. Haka kuma mun yi wata bukata domin ma babban taken taron kwangiras din namu na biyar shine zaman lafiya da tsaro wacce gudunmawa ta kungiyoyin kwadago mun bukaci gwamnati da ta kiyaye tsaron mutane da dukiyansu da kuma tabbatar da kare faɗin mu tsofan sakatare janar ne aka sake zaɓe da ma sauran mambobi da suka dawo kan mukamansu haka kuma an samu sabbin mambobi da suka shiga cikin ƙungiya. yanzu sai rahoton namu na musamman da matahiya na ƙasa wato masu ratsa sahara inda suke amfani da turmamu wajen gane gurare a halin yanzu ilimi ya karu ana amfani da agogo da ake ce ma busol wadda ta mai gurbin turmamun wani lokacin kuma jagora cewa da gid shi kuma yana taimakawa shin menene aikin gid ko akwai bambanci tsakanin gid na dajin sahara da na cikin duwatsu ga dai amsa cikin rahoton da mamma ada shirya muna tare da ismail garba kimba masanin hanyoyi kuma malamin makaranta a kwalejin ta Leute. sikilken da burki mutum ne da ya lakanci wani keɓaɓɓen wuri da wuraren da ke da haɗura a ɓace cikin su a rasa hanya kenan jagora shine wanda ya lakanci kowane yanayi na kowane lokaci na wurare da lunguna kwarewarka wajen sahara ne ko a cikin duwatsu tuni na fi lakantar duwatsu da kuma kewayen duwatsu idan kuka nemi tafiya kenan za ku buƙaci wani jagora domin akwai wurare da za ku tsammanin ba iya shiga amma kuma hanya ce da za ku cewa ni gaskiya na fi kwarewa kan duwatsu eh, eh, domin mutum ya kamata ya lakanta domin zama madugun tafiya eh, euh, idan kuna kusa ku bukatar sanin tarmamu idan kuna cikin hamada ne kuke bukatar sanin tarmamu amma bisa duwatsu a gaskiya za ku ganin wani jerin duwatsu za ku yi tsammanin kamar suna kama da juna ah, alhali kuma ba su kama da juna kenan za ku iya hanyar bacewa tare da sanya duwatsun cikin juna kuma idan kuna bisa duwatsun kenan ba ku bukatar yin amfani da tarmamu kawai ka san wani dutse ne domin kowane dutsi yana da suna ya nukware cikin duwatsu dalili shine na kasance malamin makaranta akwai 'yan makaranta da ke fitowa daga dutsen mamba gazam domin su zo karatun koleji suna gudu su je can ni kuma ina zuwa can neman su dawo da su yanzu faɗa muna waɗanne matsaloli ne madugun tafiya yake iya cin karo da su a bisa fage matsaloli na farko musamman ma su ne na mutanen da kuke rakiya domin yawancinsu a karan farko ne suke hawan dutse kuma gashi hawan dutse akwai wahala sosai idan suka kasa suna kasawa kan hanya yanzu dole wannan matsala sai ka daidaita ta. Nan muka zo ƙarshen labaran mu huta lahiya.